Hausawa kan ce wai rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. Domin kuwa lokacin da hukumar tsaro ta farin kaya ta bayar na a kawo ƙarshen matsalar man fetur ya ƙare. Amma kuma a Kano dai da ma wasu jihohin musamman a arewacin ƙasar nan babu wata alama ta samun sassauci kan wannan bala'i na ƙaranci da ta'azzarar farashin na man fetur. Rahotanni sun bayyana cewar akwai gidajen mai da dama da a yanzu suke sayar da man a samfurin bumburutu inda suke juya lita yadda suka ga dama tun ana sayar da man akan farashin naira ɗari da casa'in har ya koma naira ɗari biyu ya ƙara daka tsalle ya koma naira ɗari biyu da sittin yanzu fa zancen nan da nake muku ya cike naira ɗari uku a kowace lita wasu gidajen man ma sun ƙara akan haka wannan yanayi dai babbar matsala ce ga talakawa domin dama ayi su ne asfalar safilina birkiloli da leburori da masu dogaro da albashi zalla da ƙananan 'yan kasuwa waɗanda ake yi wa kuɗin goro ana musu taken 'yan rabba na ka wadata mu. Yawancin irin wannan rukuni na al'umma su ne ke ɗanɗana kuɗarsu a irin wannan yanayi. Galiban gidajen mai da tsada suke sayar da shi samfurin bumburutu. Shin a ina suka samu man? Shin nasu babu sabsidi ne? Me yasa wasu gidajen man 'yan kaɗan suke sayar da shi akan farashin gwamnati? kuma wai shin ita hajiya gwamnati bata san ana sayar da man a wancan farashi ba ne? Lalurori da dama dai na rashin lafiya babu kuɗin magani, tsadar kayan abinci, shinkafa kwano ya doshi naira dubu biyu da sauran matsaloli su ne a yanzu suke galabaitar da talakan ƙasar nan. Shin me yasa ba za a bar shi haka ba? Sai an bari matsalar man fetur ta ƙara ya galgala shi. Wakilanmu sun shiga gari don jiyowa daga bakin mutane yadda ababen hawa suka yi karanci da yadda suka yi tsada a dalilin wannan matsala ta tsadar man fetur. Tun karhe ai na dare ni kenan ina jiran layi. Karhe goma sha idan na shigo garin daga Sokoto. Na zo na shiga layin ga na shan mai karhe goma sha tun karhe karhe ɗaya. Idan muka sauke lodi katun da yanzu inda babu shan man gada tun jiya duk tun cikin daren nan zan ja lodi in koma. masu da matsalar mai din nan daga Sokoto zuwa nan na sha man naira dubu talatin da biyu kuma ga ya kare kuma sai in kwana biyu uku hudu ban samu man din nan ba sai da layi ya zo gab da mu aka tashi ba ne ni da gwarza na zo nan gurin abin da ya shigo da ni in samu wannan ma to amma kawo har yanzu dai ga mu akan layi ba mu san ba yau Allah zai ba mu dama mu sha koko Alhaji Bashir Dan Malam shine shugaban dillalan man fetur a jihar Kano. yayi mana karin haske kan yadda ake kokarin shawo kan wannan matsala. Mun yanzu wannan man da ake gani muna siyan shi a gurin da muke siye muna siyan wannan man a Buhari, Kalaba, Lagos, Port muna hmm. siyan shi ɗari biyu da kusan arba'in. Wannan abin yana damu mu ma ƙwarai da gaske ba ma jin daɗi. Ya danganta ki sani cewa shi wannan man da kike gani ba a nan Kano ake loda shi ba. Kuma private depot ake zuwa a siyo ba wai mai bane wanda yake zaka shiga depot ta NNPC wanda su farashin su yana nan yanda yake ka siya. Waɗancan mutanen 'yan kasuwa ne. Bashir ɗan Malam kenan, shugaban ƙungiyar dillalan man fetur ta ƙasa reshen jihar Kano. To wannan kenan.